فلاحهم يوم التلاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإثان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى ما سأل بركة أولا رانا تجومع تقوى سقوة شوال hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ita ce hudu ba ta ɗari da bakwai a kan wannan mimbari na masallacin babban sahabi mus'ab bin umair da ke nan cikin garin ɗan bushiya kaduna new millennium city wanda wannan hudu ba ta kyanta ita ce alkalimatu ƙwayi ba ma'ana daddaɗar kalma kalmar da take daddaɗa kyautatacciya wanda Allah ta'ala ke so kuma yadda da ita bayan godiya ga Allah da yabo da jinjina a gare shi da tabbatar da cancantan bauta a gare shi da kuma roƙon daɗin tsira da aminci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da wanda abbansa da wanda suka biyo bayansa da kyautatawa ba tana umurni da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala da yin biyayya a gare shi bisa ƙarƙashin faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah jin tsoronsa kuma da ɗai kada ɗayan ku yarda mutuwa ta riske shi face na musulmi mai miƙa rayuwarsa da al'amuransa ga Allah ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah kuma ku yi masa ɗa'a ku yi riƙo da duk abin da Allah ya umarni da shi da ɗai ku kuskura ku saba masa ya ku al'umman musulmi haƙiƙa shari'ar musulunci wannan shari'a tsarkakakkiya mai cikakken haske ta kwadaitar akan cewa duk idan mutum ya tashi magana to ya zaɓi kalmomin da zai magana da su domin Allah ta'ala zai tsai da muran alkiyama kuma zai tambaye mu game da abin da mu suke furtawa hakika wannan shari'a ta musulunci ta yi umarni da mutum ya kyautata furucinsa a yayin da ya tashi yinsa kuma ta yi hani akan duk furucin da yake alfasha ne ko batsa ya zamto akwai sa a cikin maganganun mutum shari'a ba ta so Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa a cikin tsarkakakken littafinsa wanda yake cike da hikima yana cewa idan kun tashi magana da mutane to ku faɗi magana zance mafi kyawu manzo Allah sallallahu alaihi Wasallam a cikin hadithin imamul bukhari da Muslim yake cewa ka sani lallai kalma da daɗa da za ka faɗa wa ɗan'uwanka uwanka musulmi tana matsayin sadaka ne bi ma'ana kana da ladan sadaka a wurin Allah ya ku bayin Allah yana da kyau mu sani idan aka ce da dadan kalma ba wai ana nufin kawai ka faɗi magana wanda za ta yi daɗin saurare shi ake nufi da daddaɗan kalma ba kaɗai a'a abin ya wuce haka wannan daddaɗan kalma tana da faffaɗan ma'ana daga ciki ta ƙunshi kai furuci da wata kalma wadda za ta dasa ingantacciyar aƙida a zuciyar musulmi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ga ɗaya daga cikin sahabbansa yake cewa da shi ka kiyaye Allah Allah ta'ala zai kiyaye ka ai bi ma'ana ka kiyaye dokokin Allah idan har kana so kai ma Allah ya baka kariya da wannan kalma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dasa dogaro ga Allah da fuskantar da zuciya zuwa ga Allah shi shi kadai a cikin wannan magana sannan a gaba ta gaba daga cikin ma'anan daddaɗan kalma akwai abin da ya shafi yin tarbiyya da kuma koyar da mutane alkhairi a aikace su ganshi wannan duk ya cika cikin ma'anan daddaɗan kalma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli daya daga cikin sahabbai yaran sahabbai a gabansa yana cin abinci hannunsa na kamo can ya ɗibi nan ya ɗibi can baya cin gabansa ya ce da shi ya gulam kalman ya girmamawa ce ya kai yaro san milla idan za ka ci abinci ka ce bismillah wa kulbi yaminik kuma ka daina cin abinci da hannu biyu ka ci da hannunka na dama wa kulmin ma lik kuma ka ci gabanka saboda karkata tashi mai hangen abin hannun da ke wurin mutane wannan daga ciki abin ma'anar daddaɗan kalma akwai amfani da kalma a maimaita ta har so uku saboda addasa fahimtar abin da ake so ka gane a kwakwalwarka da kuma gane alfarman abin da ake umurtanka da shi kamar yadda wani sahabi ya zo tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wane ne mafi dacewan biyayya a gare ni mafi cancantan masa biyayya ya ce mahaifiyarka ya ce sai wane ya ce mahaifiyarka ya ce sai wane ya ce mahaifiyarka wannan maimaita sau uku kamar yadda Imam Bukhari ya kawo a cikin hadithi, yana da nuna jan hankali da nuna ana son abun ya tsarsasa a zuciyar wanda ake magana da shi sannan haka dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani sahabi ya zo ya ce da shi kai mini wasiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi la Takbar, da dai kada kai fushi domin fushi baya dawo da alkhairi a ƙarshen sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam karrara hamiraran yayi ta maimaita wannan kalma na karkai fushi sabai suka ce har sai da muka ce ina ma da annan sallallahu ya yi shiru saboda ya hutar da kan shi mun riga mun fahimci sakon kuma za mu yi masa da'a daga cikin ma'anan kyakkyawar kalma ko daddadan kalma shine amfani da furuci wurin gyara ɗabi'un mutane ta hanyar furuci da kalmomin da suke ɗauke da hikima a yayin yi ma mutane wa'azi ko koyar da su da kuma tattaunawa da wanda ya dace a tattauna da shi kamar mutumin da yake dauke da shubuha bai fahimci wani abu na addini ba ba za a yi masa saurin hukunci ba har sai an tattauna an gusar masa da wannan yana da ya rufe idansa in ya doge akan haka a hukunta shi in kuma ya fahimci gaskiya ya dawo shikenan afallahu amma salaf dan haka yin amfani da kalma mai taushi a yayin jan hankalin mutumin da hatta yana cikin saban Allah ne wannan yana daga cikin daddaɗan kalma da musulunci ya umarce mu da shi ya ku ‘yan uwa musulmi wani matashi ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai mini izini in je in aikata zina sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyare shi ba ya ce da shi a tuhibbuhu li ummik abinda kake cewa in baka izini zaka so yau ka ritsa wani yana kwanciya da mahaifiyarka a matsayin mazinaci ya ce a'a ina rantsuwa da Allah ba na son haka fansanka rayuwa ta ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa da shi to su ma mutane ba sa so a yi zina da uwayensu don in kai zina ƙarshe kila da uwar wani kai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara kallonsa ya ce wannan abu da ka ce in maka izini za ka so yau ka ga wani yana yi da ɗiyar da ka haifa ya ce ina rantsuwa da Allah ya manzan Allah Allah ya sanya rayuwa ta fansa a gare ka ba na son haka wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ma iyaye da kaga sun haifi ‘ya'yansu ba su so ai haka da su ba ba sun haihu ne don alalata musu ‘ya'ya ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara kallonsa karo na uku ya ce a tuhibbu huli uktik za ka so yau ka ga wani na kwanciya da yarka ko ƙanwarka ya ce ina rantsuwa da Allah fansanka rayuwata wallahi ba na son haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to su ma mutane ba wanda zai so ya ga ana kwanciya da ‘yar uwarsa Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiru ba ya ƙara cewa da shi a tuhibbu li ammatik za ka so yau ka ga wani ya kwanta da ƙanwar mahaifiyanka koyar mahaifiyarka yi lalata da ita ƙalala wallahi ja'alani Allahu fida'ak ina rantsuwa da Allah ba na son haka rayuwa ta fansa a gare ka ya manda Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi to su ma mutane ba sa son wani ya zo ya lalata musu kanwar uwa ya kawo musu mummunan tarihi a cikin zuriyarsu so sai masa tambaya ta gaba ya ce kana son haka gaya ko kanwar Ka ga yau an ce da ita ake lalata ya ƙara rantsuwa da Allah ya ce Allah ya sanya rayuwa ta fansa a gare ka ba zan son ga wani yana lalata da ya ko kanwar mahaifina ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to su ma wanda kace ai maka izini akan su kai zinan su ma baya so bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama wannan tattaunawa da shi sai ya dauki hannunsa mai albarka Allah ya ƙara tsira da aminci a gare shi ya dora akan kirjinsa sai masa addu'a yace Allahumma kri dhanbahu ya Allah ka gafarta zunubin wannan bawa naka da yazo yake nema a bashi izini ya saban Allah wa tahhir qalbahu Allah ka tsarkake zuciyarsa wa hassin farjahu Allah ka tsara al'aurarsa kar ya zina har ya koma gare ka wannan a ƙarshe yake cewa wallahi sai na ji ba abin da na tsana a duniya kamar a ce yau ni na taɓa yin zina ko neman zina ce wannan nasara manzala sallallahu alaihi wasallam ya same ta ne ta hanyar amfani da kalma daddada kalma mai kyau a cikin abin da yake mutumin da ya nufin ma ya saba ma Allah ya ku yan uwa daga cikin amfanin daddaɗan kalma shine ana amfani da ita wurin a daka kyawawan ɗabi'u da daidaito a samar da mutanen kirki a cikin al'umma domin kalmomi da ake yi daɗaɗa a fuskantar da mutane zuwa ga abin da Allah yake so to wannan yana sa mutane su samu ƙarfin gwiwa wurin aikata alkhairi kuma yana sa al'umma su ɗinke su zama abu ɗaya sannan kuma yana sa mutane su rinka rufa ma junansu asiri sannan kuma yana sa bakin ciki ya gushe a cikin zuciyar musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Imam al-Bukhari da Muslim yake cewa musulmi dai dan uwan musulmi ne idan musulmi na kwarai ne ba za ka tadda shi yana zaluntar dan uwansa musulmi ba shi a karan kansa haka nan kuma ba zai dauke shi ya mika shi ga wasu wanda za su zalunce shi ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya kasance a cikin ƙoƙarin biyan buƙatan ɗan uwansa a cikin addinin Allah to shi wannan mutumin Allah ne zai tsayu wurin ganin nasa buƙatun sun biya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa duk wanda ya yaye ma wani musulmi bakin ciki to da sannu Allah subhanahu wataala zai yaye masa baƙin ciki daga baƙin ciki da damuwan da za a taras a ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rufa ma musulmi asiri duk wanda ya rufa ma musulmi asiri duk wanda ya rufa ma musulmi asiri malamai suka ce ma'anar rufin asirin a wannan hadisin ba wai in mutum na laifi kai shiru ba a'a kar ka fito gaban jama'a ka ci masa mutunci Kar ka aibanta shi da laifin amma ka keɓance shi da nasiha ka ja shi ka nuna mai kuskuren shi a kai da shi ka sanar da shi kuskure ne a bayan idan shi kuma suka ce ka koma ka roki Allah shiryar da shi wannan shine cikakken ma'anar man satara muslima haka addaktur daktur al-juhani ya kawo a karkashin sharhin wannan hadisi yace to duk wanda yayi ma musulmi irin wannan shi da sannu satarahu Allah yawmal qiyama a ran al Allah ne zai rufa masa asiri kun sani ko Allah ta'ala ya faɗa ya faɗa al-qiyama da cewa yawma tubul sara'ir rana ce da ake ban kaɗan asirai ake kunyata Allah ka tsare mu da jin kunya da tsarkin sunayenka ƴan uwa daga cikin hanyar da ake amfani da dadadan kalmomi a amfani da su akwai abin da ya shafi gina ɗaiɗaikun mutane da kuma daddaɗan kalma ana amfani da ita a sa mutane su ɗauki nauyin al'umma da addini ba ma tare da sun san sun ɗauki nauyin ba wannan kuma yana faruwa ta hanyar tattaunawa da matasa musamman wanda yake matashi ne so da yawa rikici da shi bai da fa'ida so da shi matashi gani yake ba wani gagararre sai bararre shi matashi tunaninsa ƙuruci ne dangin hauka in ka ce tsuran ƙarfi za ka sama matashi to ɓarnan da za a yi yawa gare ta amma idan ka canza tunanin shi ka ja shi a jika ka sauya masa manufa daga mummuna zuwa kyakkyawa to wallahi za ka yi mamakin abin da za a samu na gyara a al'umma hakanan ƙananan yara ba a raina tunanin yaro waɗannan hadisai biyu da muka karanta a baya da cewa ya gulam da laha. duka matasan yara ne sahabbai abla ibini abbas ne da abla ibini mas'ud annab sallallahu alaihi wasallam suna ƙananan yara gaya musu waɗannan kalamai amma sai gashi sai da duniya ta amfana da su sakamakon tasirin tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu saboda haka daga cikin hanyar amfani da daddadan kalma ku yan uwa shine dasa abin da yake asalin wato a samar da mutane wanda aka yi daukar nauyi na al'umma ta hanyar tattaunawa da su da kwadaitar da su akan su zamto masu daukar nauyi kamar fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa dukkaninku masu kiwo ne kuma dukkaninku sai an tambayi kowane mutum game da kiwon da Allah ya bashi haka nan ake amfani da kalma mai daɗi wurin kwaɗaitar da mutane wurin aikin alkhairi da su a cikin abin da ake ganin yana da wahala kamar yin amfani da abin da ya shafi kwaɗaitarwa ayyukan alkhairi wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan dama a cikin sahabbai wata rana yake cewa da su man asbaha minkum al-yawma sa'ima wane ne yau a cikin ku ya tashi da azumi a bakinsa na abubakar radiyallahu anhu ya ce ni ne ya manza Allah sallallahu sallallahu lallai na tashi yau ina azumi ya ƙara tambaya ta biyo ce faman bi aminku al ma janaza waye cikin ku yau yi rasuwa ya raka janaiza na abubakar radiyallahu anhu ya ce lallai manza Allah na samu wannan ya ƙara cewa faman at'ama minkum al ma miskina waye a cikin ku yau ya ciyar da wani talaka mabukaci sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle yau na ce da mabukaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ta karshe yake cewa fa man adaminkum minkum al-yawma marida to a cikin ku yau waye je duba wani mara lafiya ya gaishe shi ya gaya mai magana mai dadi ko kila ma ya hada mai da wani tallafi na magani ko na abinci sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya kara cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle na dace da wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce da shi majtama'na fimri'in babu wani mutum guda daya wanda za a samu yana azumi a ranar da yake azumin kuma ya je sallan jana'iza kuma ya rakata sannan kuma ya zanto ya ciyar da wani mabukaci sannan kuma ya ziyarci mara lafiya yace illa da khalal janna face sai a wannan rana Allah ya rubuta shi dan aljanna wannan kalma ce wadda take harraka ta sa abi Allah don haka yana daga cikin kwadaitarwa da ɗauke damuwa idan mutu yana bauta ma ana so a yi masa kalma da za ta ƙarfafe shi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce Bilal bin Rabah ya kai Bilalu faɗa min abin da kake fatan ka aikata a cikin musuluncin nan wanda kake ga Allah zai iya ma rahama sanadiyarsa Bilal ya ce masa saboda na ji tafiyanka a gabana na rinka jin takun takalminka a gabana a gidan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi ya tambayi Bilal akan wannan Bilal bin Rabah yace da shi bana tsammanin wani abu ya bani wannan matsayi in banda cewa duk lokacin da ne alola bana bari alola na ta lalace sai na fila da ita ko da a biyu ne ya ko yan uwa kamar haka ake so mutum kare raina aikin alkhairi duk inda ka ga aikin alkhairi ka shiga a yi da kai wallahi tallahi wannan rayuwar da kuke gani a jikin mu jari ne na kasuwanci kuma duk dan kasuwa ɗayan biyu ne ko dai ya ci riba ko ya asara inda mutum ya saka rayuwansa ya saka numfashinsa ya saka dukiyansa ya saka lokacinsa ya saka ƙarfinsa to abun fa da zai samu kenan ranar alkiyama wa an lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda tsaban kwadaitar da mu game da aikata alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda yau alkiyama za a busa kahon kiyama ta tashi sai ya zama akwai kwallon dabino a hannun ɗayan kuma yana da lokacin da zai iya tsayawa ya sa dabi kwallon dabino na ƙasa ya rufe da sunan ya shuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace falyagrisa ka jasa ka tafi ko da alkiyama ce ta tashi to ga ina kana da sauran lokaci kana da sauran dama ya ku yan uwa ku sani Allah subhanahu wataala ya faɗa bisa harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nas anfa'uhum linnas mafi alkhairin mutum shine mutumin da yafi asalin wato amfanar da mutane ya Allah sanya mu cikin bayinka waɗanda kake so ka yadda da su ka yafa zanubanmu da kurakuranmu ka kauda da kai daga laifukan da muka yi maka ya Allah ga ƴan uwanmu nan da yawa kwance a cikin kaburbura rayuwa ta yanke musu amma Allah ka ce da mu kai ne mai rahama Allah kai musu rahama da wanda muka sani da wanda bamu sani ba ya Allah rayuwa ce ma mutane kunci ƴan kasuwa kansu suna cikin koke-koke Allah kai ne mai sauƙaƙawa Allah ka sauƙaƙa ma duk wanda ke cikin tsanani ya Allah cikin mu akwai marasa lafiya kuma ka ce kai ne mai warkarwa kuma mun yi imani kuma ba mai ba da lafiya in ba kai ba ya Allah ka ba duk mara lafiyan cikin mu lafiya ya Allah rayuwar mu yi tsanani Allah ba mu da mafita a ƙasar nan in ba kai ba Allah kaunar mu ta ƙare daga duk wani ɗan adam in ba kai ba Allah idan kuskure muka yi da zunubi muka samu kan muhalin da muke ciki Allah ba mu ikon gyarawa ka sauƙaƙa mana Allah idan wasu ne suka zalunce mu ba laifinmu ba ne, fa alayka bihim fa innahum la yu'jizuna Allah ga ka ga su ya Allah fir'auna bai gagare ka ba kai ka gwada masa ikonka ya Allah hamana bai gagare ka ba kai ka nuna masa kai ne Allah ya Allah karuna bai gagare ka ba kai ka ɗau mataki a kansa ya Allah duk shugaban da ke gallaza ma al'umma Allah ka gallaza mishi kamar da ya musu wanda ke nufin sauƙaƙa ma al'umma ya Allah bisa mimbarin wakilcin annabinka Allah ka ƙarfafe shi mun san shi ko ba mu san shi ba a kusa yake ko a neta ya Allah annabinka ne yayi addu'a muka bi bayansa duk wanda aka dora masa shugabancin al'ummata ya tsananta musu ya Allah ka tsananta mishi duk wanda aka daura mishi shugabancin al'ummata ya sauƙaƙa musu ya Allah ka sauƙaƙa mishi ya Allah mun bi sau mun bi irin yanda annabinka ya faɗa ya Allah duk wanda ya matsa mana Allah matsa mishi har ya gane kai ne ubangijinmu wanda ke nufin sauƙaƙa mana ya Allah taimake shi kai ka taimaki annabi Musa akan Fir'auna Allah ka dacar da mu Yan uwa daga cikin abin da ya zama wajibi mai kira a kansa a rufewa ne abin da ya shafi katin zaɓe. da yawan muna da daɗin iya surutu da faɗin maganan baki amma kuma aikace sai ka zo ka tadda mu ba komai a ƙasa za ka samu mutane sun kai ɗari suna hayaniyar rikicin siyasa da za ka ce ku ba ni katin ku da wuya ka samu mutum bakwai ko takwas suna da katin duk tsintsiya ne ba babu ɗaurin tsintsiya ne ba shara sau da haka kada ku ce mun yi ba a bamu ba Allah kaɗai san me zai haifar a gaba gobe ta Allah ce wanda bai da katin zaɓe ya je ya yi wanda shekarunsa ba su kai ba yanzu sun kai ya je ya yi matanku da suka yi katukan zaɓe ku ƙwace daga hannunsu ku aje a wurinku saboda labari ya zo mana daga ingantacciyar hanya wasu gurbatattun 'yan siyasa suna bi suna siyan kacikan zabe ba lalle sai sun yi ƙuri'an da ita ba in suka ɓoye kaɗai ta zama in bali suka yi murɗiyar da suka yi suna da hujja ku ne ba ku fito kun yi ba alhalin kun siyar ne a akan abin da layis mini wala yi guni min ju a baka abin da ba zai kai ka kwana takwas ba amma za ka yi bautan shekara takwas me ya same mu ‘yan uwa mu faɗaka mu faɗaka mu dawo cikin hayyacinmu wallahi tallahi in sani ka sani ‘ya'yan da muka haifa amanar rayuwarsu fa tana hannunmu abin da muka yi a yau fa shi ne goben mu fa saboda abin da iyayenmu suka yi ajiya shi ne yau ɗinmu sau da haka aje a yi kati wanda na shi ya ɓace har yanzu ana canzawa ka je ka canza in ma ka san da ka samu raunin imani ka shiga sahun masu siyarwa to je ka sake wani ka tuba ka musanya idan lokaci ya yi jiki magayi kowa ya zaɓi abin da ya cancanta zai kare mu Allah kare kanshi gaban Allah ka zaɓi abin da ka sarran alkiyama in ka jefa al'umma a bala'i ka kan ka taimaka in kuma ka taimaka wurin nagari ba a yi ba to ka samu uzuri amma kar mu ke mu zauna a lokacin da magabtanmu kuma suna miƙe a baya a garin nan an yi lokacin da abokanan waɗancan zaman namu ba za ka shiga wurin ibada ba sai da katin ku. Mun koyo da za ka gwada da liman ya sha zaki wani ma sai daina sallah saboda bai san lahira ba saboda tsaban wauta so da ka yan uwa lokaci ya da ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu mu san ya kamata mu san mu mutane ne ba dabbobi ba elite wanda suke masu ilimin cikinmu to lokacin fa da za ku zara alƙalmanku yayi ‘yan mu lokacin da za ku ji tsoron Allah yayi masu dukiyan cikinmu lokaci yayi malamai ku ne kaɗai wanda kuka yi saura da mutunci a idan jama'a ba waɗanda mutane ke da sauran hop a kansu idan ba malamai su ne kaɗai saboda haka a dage a yi iya abin da za a iya ana cewa in dambu ya yawa baya jin mai gaskiya ne amma a nemi uzuri wurin Allah a yi abin da za a yi in sun yi abin da su ma suka yi sai a je gaban Allah kai ka gama naka su kuma su faɗi yadda suka yi nasu amma kar mu zauna ‘yan uwa kar mu zauna lallai mutanen kirki su fito su yi abin da ya kamata kowa ya ba al'umman nan iya gudunmu wanda zai iya bata Allah ta'ala ka datar da mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Muhammad بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت Ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا jam'an مرحوما وتفرقنا بعده يا ربنا تفرقا معصوما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اشف مرضانا ومرجى المسلمين اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب العبد من الدنس ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما وجعلنا للمتقين اماما